Haka take uwa matasa shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin shirin da ke fito muku daga studio Kalangu a kowane karshen mako. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia Mai Kano ya ne Rabi da dama. Lafiya lau nake Fanta ya gige kuma. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau muke ke dauke da shi? To Rabi yau dai zamu fara da leko garin agadis domin shin kokarin da matasa ke yi wajen yaki da lalacewar tarbiyya a garin nasu. A cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi kuma zamu gabatar muku da wata matashiya ɗalibar jami'a mai karatun likitanci sannan kuma mai sha'awar raye daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi Rabi a birnin Agadez matasan unguwar Nasarawa sun yi wani jerin gwano domin yin tir da alawadai da wa'insu ɗabi'u kamar karuwanci sace-sace da dai sauransu da ke faruwa a cikin unguwar tasu. Fanta bayan wannan matakin da suka ɗauka ne jami'an 'yan sandan suka yi wata babba sauka a unguwar. Ƙarin bayani a cikin fasarar wannan rahoton na musamman. A unguwar Nasarawa a garin Agadez a cikin wani lungu karuwanci sata da kuma shan miyagun ƙwayoyi na faruwa kiri da kiri wani al'amari da ke damuwar mazauna unguwar. Ali Alzuma wakilin matasan unguwar ya bada shaida. Matsalar a bangaren Nasarawa akwai wani guri da ake kira lungu. Babu komai sai masu shan kwayoyi da kuma karuwai da sace-sace. Gaskiya abun yana matukar damun mu. suna yada lalurudin su ko ina. Yara suna ɗaukawa suna busawa. Don ma a fannin kiwon lafiya a bane da bai. Domin ba da amsa ga ƙwarfe ƙorafen al'umma, hukumar 'yan sanda a jihar Agadez ta kai wani samame domin tsaftace anguwar. Amadu Isaka shine shugaban sashen shari'a a hukumar hukumar 'yan sanda ta jihar Agadez. Umar Nasarawa suna kokawa akan rashin tsaro a cikin unguwarsu saboda kasancewar gidajen karuwai da gidan giya da suke takurawa shama'a A cikin wannan hali ne muka ga ya dace mu ɗauki mataki akan wannan rashin tsaro da ke wakana a mutane da dama ne aka kama sannan aka karbe miyagun kwayoyi da alkol da kuma motuna. Fanta domin kokowa da tabi'ar auren ƙananan yara ƙungiyar mai suna Girls First Found sun gabatar da wani taro a nan babban birnin Yamai a cikin wannan satin. Haka ne Rabi ga wannan taron nasu shine a taimakawa al'ummomi domin kawo ƙarshen auren ƙananan yara. Ga fatsarar tsokacin da jagorar ƙungiyar wato Balkisa Haruna ta yi wa abokiyar aikinmu Sakina Gazibo. Shekaru da dama abokanan hulɗa suna ba da kuɗi wa kungiyoyi don yaƙi da auren yara. Amma a ƙarshe babu wani sakamako mai kyau da aka samu, musamman ƙasar Nijar ta fi kaso mai tsoka cikin wannan al'amarin sai muka ga ya dace a sake duba ta yadda muke yi kenan cikin yankunan da wannan abun ke faruwa ya kamata a tattauna da al'ummar garin ba kawai a nuna musu cewa ba da auren yara yana da mummunan sakamako mafitar ita ce a nuna musu yadda za su nemo ma kansu mafita fanta yau ne za a fara zama na 27 na babban taron masu hannu a fannin sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya a birnin sharm el sheikh a ƙasar masar wannan taron rabi shi zai ba da dama kamar tantance ayyukan da aka gabatar da waɗanda kuma ya kamata a gabatar daga cikin yarjejeniyar da ake cema convention kadir. a ƙasar Nijar 'yan ƙungiyar sa kai ta fannin muhalli wato GVE sun bayyana ababen da suke juro daga wannan babban taron ga fasarar tsokacin da suka yi wa abokiyar aikin mu Rahilatu Sumana yana da muhimmanci a samu kuɗin da ke da nasaba da daidaitawa kamar yadda kuka sani kuɗin da aka alƙawarta suna kewayen dala miliyar 100 kusan kashi 30 cikin 100 da aka keɓewa daidaitawa abin da ke kaɗan tun lokacin wannan alkawari har yanzu ba a cimma dala miliyar ɗari ba shekarar bara sai da aka buƙaci da a rubanya wannan tallafi a karan farko ne nijar za ta samu rumfa kuma wannan rumfa za ta zama wani madubi ka abin da nijar take yi domin ƙarfafa juriyarta da kuma tattara kuɗaɗe cikin tsarin yaƙi da sauyin yanayi. Fanta sai kuma takaitaccen mu na ranar Lahadi yau a cikin shirin namu Raina Dedi matashiya 'yar jami'ar mai karatu a fannin kiwon lafiya ta bayyana muna yadda take sha'awar yin rawa. Shekaru shida kenan Rabi yanzu haka da take ɗaukan darasi a fannin rawa duk da irin kallon da ake yi mata a cikin al'umma. Bari dai in bar ku da fasarar wannan rahoton nata da muka shirya muku. Mai madaidaicin tsawo kuma baka Raina Dedi wata matashiya ce ɗalibar jami'a ajin shekara ta bakwai na sashen kiwon lafiya banda sa kulawar ma da take ga karatunta Raina wata mai sha'awar rawa ce salon Afro-Latin da take yau fiye da shekara shidda. To ana iya cewa ina yin kowace irin rawa, musamman rawa a tsaye, sai dai rawar tsalle-tsalle da juye-juye da ake ce ma break dance ita dai ce ba na yi. Bancin wannan ina saurin gane kowace irin rawa. To abu ne da ya zo mini haka sai kawai na zage. To ni a gani na kowa ya kamata ya samu abun da ke bashi sha'awa a rayuwar shi. Ni kuma na zaɓi rawa don tana bani damar motsa jikina da mantawa da wasu matsaloli don bani iya karatu fa a kowane lokaci. A cikin ƙasa mai ra'ayin rikau misali misalin ƙasar Nijar yin rawar birni na iya kasancewa abun diba na kaucewa zamantakewar al'umma balle ma ga matashiya 'yar mata raina har yanzu tana tuni da yadda ta sha wahalhalu a somawarta. Oh, Haka ne da yake muna cikin garin musulmai inda ba a kallon rawa da idon albarka. Abun bai zo mini da sauki ba. To a gida na dan samu ƙaramar karamar matsala amma yanzu suna fahimta ta sun ga da ba wani laifi ba bane nake yi. Ba wani ba na kashe ban yi kuma sata ba. Firci ne nake kawai dan ba mutanen da ke kewaye da ni farin ciki da ina da wata kwarewa ta musamman. Ɗaya daga babban fatanta shine na samun dama ga dukkan masu sha'awar rawa su yi ta ba tare da takurawa ba. ba. Ya kamata a samu gurare da dama inda za a samu damar rawa a cikin kwarewa da nishaɗi, a girka club wani ɗakin rawa ko wata ƙungiya. Har zuwa ranar yau Raina na cikin rukunin rawa na Niamey Afro Latin Dance kuma tana horar da matasa kan salo-salo daban-daban na rawa. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa ciki tare da Gungu Muhammad Dantani. a fannin kokowar gargajiya shirye-shiryen kwamɓalar takobin ƙasa a difa shekara 2022 na gudana yadda ya kamata a gundumar gaya tara zuwa sha uku ga watan nuwamba za a tankaɗe da rairaye na 'yan kokowar da za su wakilci gundumar zuwa ga neman takobin ƙasa a watan desamba mai zuwa fuskar ƙwallon kafa a turai an kammala zagayen karon rukuni na liga champions a ranar laraba biyu ga watan nuwamba Nuwamba. Kungiyoyi goma sha shida za su halarta ga walawalar WTM da final da za ta gudana gobe bakwai ga watan Nuwamba a kasar Switzerland. Za a rarraba tawagogin ne rukuni biyu, wa'anda ke sahun gaba na rukuninsu da wa'anda suka zo na biyu cikin kowane rukuni. Karon zagayen farko zai soma ranakun sha hudu sha biyar da ishirin da da da ishirin biyu cikin watan Fabiyari, kuma karon zagaye na biyu zai gudana ranakun ranakun 7 da 8 14-15 ga watan Maris 2023. an da muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai ko wani sati idan Allah ya kai mu na rai.